نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك واذ هم نجوى اذ يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا mu muka fi sanin yadda shugabanninsu suke wajen sauraron alkur'ani ba sa son shirya da shi kawai suna son su yi izgili ne da wargi yayin da kake karanta shi kuma mu ne muka fi sanin abin da suke ganawa da juna da shi na karyatawa da kange mutane daga gare shi yayin da waɗannan masu zaluntar kawunansu da kafirci suke cewa ba wani kuke bi ba ya ko mutane face wani mutum wanda aka yi wa sihiri hankalinsa ya taɓu